وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa da ku a wannan safiya ta ranar Laraba yau sha bakwai ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina shekara 1440 daidai da ashirin da biyu ga watan biyar shekara ta 2019 wannan shine majalisin mu na goma a tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan shekara jiya. mun karanta aya ta 62 a cikin suratul baqara wanda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi aya ta 63 shine fadin Allah ta'ala wa fadna min mithaqakum akara kallah bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين الله سبحانه وتعالى بجشبا yana bayani game da kangarewan bani Isra'ila a bangarori daban-daban na umarni da ya basu da kuma irin safa wanda suke masa da kuma hanyoyin da yake basu na mafita daga wannan safawa da suke yi domin ya zamto sun sami rahamar Allah madaukakin sarki a jiya in ba ku manta ba mun faɗi dalilan da ya sa Allah ta'ala ke yawaita kissa da yawan ambatanta kuma wannan wani babi ne na daban shi ma mai zaman kansa wanda yake da saɓani da sauran ɗabi'u na bani Isra'ila da muka ji a baya Allah ta'ala yake cewa wa in akhadna mithaqakum kuma a lokacin da muka riki alƙawarin wa rafa'na fawqakum tur kuma muka daga dutse a sama gare ku khudhu ma atainaku ku abinda muka ba ku bi quwwatin da karfi wadhkuru ma fihi sannan ku ambace abinda yake cikin sa la'allakum tattaqun kuna tsammanin za ku samu kariya ko za ku samu tsoron Allah thumma tawallaitu baya ga haka nan a maimakon rukon littafin tawallaitum sai kuka ba da baya min ba a didanika bayan wancan alkawari da aka yi falaula fadlullahi alaikum in cin falalar Allah da rangonansa kan ku wa rahmatu da jin kansa lakuntu min alkhasirin da kun kasance daga cikin waɗanda suke asarar wannan sune fassarar kalmomi na ayoyin da malam ya karanta mana guda biyu a yanzu Allah subhanahu wata'ala a cikin waɗannan ayoyi ya ci gaba da ambata ma bani Isra'ila a kan su rike alkawarin da suka yi da shi idan ba ku manta ba a ayoyin baya an faɗi menene alkawarin shine su yi imani da Allah shi shi kaɗai kar su haɗa shi da wani sannan kuma su yi tsantsanta biyayya ga annabin da ya aiko musu wanda shi ne annabin Musa alaihi salam Allah subhanahu wataala ya ba da labari akan wannan alkawari shine imani da shi kada su yi shirka su ita shi da bauta kan su yi shirka da shi kamar yadda mu ma a yau haka al'amarin yake a cikin addinin musulunci a cikin wannan shari'ar ta sannan kuma Allah subhanahu wataala ya ba da labari akan cewa saboda kangarewansu da taurin kai na wannan abin da ya shafi alkawarin tunda kun ga sassaɓa wanda suka yi a baya za a ce kaza kuma su canza da kaza su roƙi abu a basu suka ce a saukar musu da almanna wa salwa a saukar musu daga sassun tsuntsaye daga sama da darba su sha aka saukar kuma suka ce kai mun magaji da wannan mu ba za mu iya hakuri da abinci ɗaya ba yanzu kuma a kullo da wani abincin ta ƙasa wadda ulana ko مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هر النبي يتي كاي أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ولو سئر متانين an ba ku an ƙara kuma yanzu kuna neman a ba ku mafi ƙasƙanci akan wanda shine mafi alkhairi to shine Allah ne ke ƙara tuna musu cewa duk abinda abin da ake umurtansu da shi babban cin nasarar shine su yi imani da Allah ko shi ne yake tuna musu wannan alkawari kan cewar su riƙi wannan alkawari din da Allah ya fi kowa sanin ɗabi'ar sai ya sanya musu sharaɗin da dama ita ce sharaɗin a ƙa'idar Allah maɗaukakin sarki duk lokacin da Allah ya aiko da wata ni'ima ko ya aiko da wani abu ya yi umarni da wani abu mutane idan suka yi aiki da wannan abun suna kubuta daga azaba amma duk wani abu da Allah ta'ala ya ce a yi aiki da shi ko a yi imani da shi idan mutane suka tunkuɗe shi to dama azaba ne a bayan wannan aikin duk wani umarni na Allah da kuke gani gabansa ni'ima ne bayansa azaba idan mutane sun karɓe shi ta gaba shi kenan sun tsira za su zauna cikin ni'ima da walwala da rahama ta duniya da ta idan kuma mutane suka ƙi karɓar umarnin ko aikin da Allah ya sa suka butulce masa to abin da zai biyo bayansa azaba ce mai raɗaɗi shi ya sa kun ga yahudawa irin abin da suka yi na saɓon Allah da zunubai mai yawa da Allah ya tashi halaka su tunda sun san sun saba su saba kuma ba su ni'iman a ce su tuba da Allah ya tashi turo iska sai ya sa iskar ta zamto baka irin kaman hadari ta rufa sama saboda sabawarsu da sabon Allah suka rinka cewa rihun menene suke cewa haza aridun jama'a ga hadari wai sama yau ta dau hamma ta dau himma mumdiruna za a yi mana ruwa za mu sha ruwa Allah ya ce ina bal huwa masta'jaltum bi abinda kuka dinga iskanci da rashin mutuncin ayi ne in an isa kuka ta nema a yi muku jinkiri a gaggauto shi ba mu gaggauto shi ba don ku gane mu ba ma saurin sai mun kama ka don ba ka da mafita duk inda ka je wurinmu za ka dawo amma a maimakon ruwan da kuke tsammani wannan hadarin rihun iska ne fiha azabun ali wallahi a cikinta akwai azaba mai raɗaɗi kuma idan ta tashi zuwa to dan kullu sai ta dirka ki duk wani abu duk abin da ke sai, sai ta kwantar da shi to shine Allah ta'ala zai halaka sai ya ce ga sunan alhaqatu mal haqa wa ma adal fa amma thamud fa yace ga sunan ka annahum a'jazu filin khawiya ka ce ku tintiran dabino ne da aka girbe shi ya faɗi ƙasa. ga sunan duk sun kwanta a matsayin gawa to haka Allah ta'ala yi a wancan lokaci shi yasa dan ku gane alaƙar waɗannan kissoshi da mu na mu zamanin hatta annabi musallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya Tun da ya ga an kawo su a ƙur'ani ya nuna ana karantar da mu mu faɗaka ne in muka yi irin aikin irin abin da zai faru ke shi ya sa da ya ga hadarin ruwa ya taso duk da ya roƙi Allah maɗaukakin sarki a kan cewa kada Allah ya halaka al'ummarsa halakawa ta bai ɗaya, kuma Allah ya karba mishi amma tare da haka idan hadari ya ɗoru a sama na na Aisha ta ce sai mu ga ya kasa sukuni a cikin gida radiyallahu sai mu ga ya shiga ya fita in yana zaune sai ya tashi ya leka window yana cikin daki a ga ya fito ya kalli sama sai take cewa da shi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya ga mutane suna farin ciki da ganin hadari gonakinsu da dabbobinsu za su samu mata'an lakum wa li'an'amikum amma kuma kai baka samun kwanciyar hankali dukkan da kaga hadari sai ce da ke ya ce da ita yake Aisha kika sani ko mutane sun fusata Allah irin fushin da ya yi fushi da nufin Alakasu, su irin abin da ya faru da adawa da samudawa da suka ga hadari suke cewa za su sha ruwa kika sani ko azaban Allah ne a cikin wannan mu ba zai sauka gare mu wannan shi yasa ni rashin kwanciyar hankali baya natsuwa da haka kadai iska idan aka fara na ruwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bin sa da addu'a اللهم إنا نسألك خير خير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به جسن لأكي إسكر روا نصلا صلى الله عليه وسلم يا وانا أدعاك كنن أو كوتاوا حسير وان يا فارس haka nan in ruwan na fara sauka kuma sai ya ji tsoron kar ya zamto irin laifin da mutanen annabi nuhu suka yi aka halaka su da ruwa kar ya zamto mu ma shine ya faru da mu baya shiru baya samun kwanciyar hankali sai dinga cewa Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah mai yawa amma ba mai amfani ba mai rusau da halakarwa ba har sai an gama ruwan ne gaba daya sannan sai ce mutirna bi fadlillahi wa rahmati. Allah yi mana eh, an mana ruwa da ni'imar Allah da kuma mene falalansa to ashe irin wannan abu da Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo anan ya san ɗabi'un mutane kuma ya san ɗabi'un bani isra'ila tunda shi ya halice su ya fi kowa sanin kuma ya san da yi wasu saba ma umarninsa shi ya sa da yi alkawari da su a nan sai ya ce wa rafa'na fauka kuma tura sai muka daga dutse a saman sai Allah ya sanya babban dutse a tur din nan malamai suka ce dutse ne sananne wanda Allah ya rantsuwa da wa tur ko wa kitabin mastur a wani wurin kuma Ya ce an kira annabi Musa wa nadainahu min janibi turil ayman wa qarrabnahu najiya ma'ana dai dutse ne sananne Abdullahi dan Abbas Allah ji kansa da rahama yake cewa idan wannan kalma ta atur wannan dutse duk dutsen da ya fito ya tsiro ya zama babba shi ake cewa da shi atur amma wanda an tadda shi ne da sa, ba a kiransa da suna atur ba takaice dai Allah subhanahu wa ta'ala ya riƙe wannan dutse akan saboda ne dan su tabbatar da alkawarin da suka yi da shi tunda ya san cewa mutane ne masu yawan saba alkawari kuma mutane ne masu yawan asalin yaudara ma'ana Allah ta'ala daga wannan dutse a kansu saboda su jira idan sun yi aiki da abin da Allah ya ce to sun tsira idan ba su yi aiki da abin da Allah ya ce ba sai Allah ya umarci dutsen kuma ya faɗo a kansu kamar yadda za ku ga idan kuka karanta suratul qamar dalilin saukanta mushrikan maka sun taru sun ce da annabi sallallahu alaihi wasallam idan da gaske ne kai annabi ne abinda kake faɗin nan gaskiya ne da izgilanci suke magana to ga wata nan a sama ka sa wata ta sako kasa mu gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu duk iya bayanin da za su gamsu su bi shi ba tare da wata ta tsage saboda shi ya san abin da zai biyo baya idan ba su imani ba kuma ya san irin kangare wanda suke da shi wanda yiwuwarsu yin imanin shi ya fi yawa fiye da yin imani a tare da haka ne suka yi suka rinka fara nuna kamar ai ya gaza ne ba gaskiya bane sakon shi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya ce ya Allah ga abin da suka suka nema amma al'amari yana gare ka suna kallo kuwa wata ta tsagi wani bangaren ta ya sauka a dutsen safa wani bangaren ta ya sauka a dutsen marwa sannan ta zo ta haska fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ta koma sama haka na faruwa suka ce wai haza sihrun mustamir su muhammad an iya sihiri tirka shi wannan dogaggen sihiri ne yanzu har ka iya sihiri wata ta sauka ta tsage irin wannan sai Allah ya fusata kawai nan take sai ce iktarabatis sa'atu wa shaqqal qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamid wa kadzabu wa tabu ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqim Allah ce tashin hankali abun ma da za ku fadi kenan to iktarabatis sa'a kun sa kiyama mata kusa dan mu haɗu da ku da tushe ku gane kurau kun ji bala'in da suka ja mana kila da muna nan muna shekara 700 a duniya Allah ya ce shi sa'a shikenan kiyama ta kusa tunda irin wannan sa wanda rashin mutuncin da zaku yi wa annabi na bari mu haɗu da ku zaku ku wal shaqqal qamar kuma tabbas wata ta tsayi turawan yammacin duniya da suka bata lokaci sai daga bisani wai an yi research an gane shekara dubu kaza wata ta taba cracking ta tsage muka ce ayya kuna can kuna fitsari a tsaye wasu suka wuce wurin an gane ko to ne Allah ta'ala ya faɗi wannan ma'ana abin nunawa shi ne dukkanin ayar da ta zo mutane suka ƙi karɓa su imani da ita to tabbas a bayan tafi azaba ne yake zuwa shi yasa waɗannan ɗin kuka ga abin da Allah subhanahu ya yi da su a ƙarshe ba abu ne mai faranta rayuka wanda za su ji daɗinsa ba Allah ta'ala ce wa idza qadna mitaqakum a lokacin da muka riƙe alƙawarin Allah bai faɗi menene alƙawarin anan ba sai dai ya faɗa a cikin suratul a'raf da yake cewa inna taqanal jabala fawqahum ka'annahu dhullat wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma bihi la'allakum tattaqun malamai suka ce wannan dutse ne da aka faɗa dutse ne sananne kamar yadda Abdullah dan Abbas da Mujahid da Afa da Ikrama da Al-Hasan al-Basri da Dahab da Ar-Rabi' bin Hasan da wasu da yawa daga cikin magabata suka ce wannan shine zahirin abin da ayan take dauka in an ce abdu kawai dutse sananne wanda yake shine Allah ta'ala ya magana a kansa sannan Abdullahi dan Abbas Allah ji dansa da rahama yake cewa lokacin da Allah ta'ala ya umurce su da su wannan sujada lallai sun hannu sun kima Allah da'a shi yasa sai Allah ya daga wannan dutse a saman su domin su mene su yi sujada ba su da'an ba ne sai Allah nuna musu cocin da haka ne ga abin da zai faru ku duba wani rahama da jin kai na Allah maimakon ma Allah azabtar da su kai tsaye kawai sai ba su alama kun fahimci magana da dai umurce su suka ki kawai sai halaka su to amma tare da haka kamar yaro ne danki duk kusansan da zaki bige shi ai ba da san ranki kikan bige shi ba shi yasa wani lokaci da ya matsa sai ki ɗaga bulala sai ki haka ko ba haka bane a cikin ranki mai kike so dukan ko ko shi ya da ina so shi ya don ki fasa duka to kamar haka Allah ta'ala ya musu da suka ki shine sai Allah ya daga wannan dutse na aladan su ga alamar ku in ba su yi ba ga abin da zai faru imamu siddi Allah ta'ala ya ji dansa da rahama yace a lokacin da suka ki su, sujadan sai Allah ya wuce dutsen nan akan ya fada musu da suka ga dutse yana karkacewa gare su ya lulluba sama ba sa iya ganin sama saboda girman dutsen ainihin take kawai sai suka fada suka yi sujada dan adam ke mai wuyan gane hali haka muke ba wallahi wata tana da ciwon diabetes a ce kiki yi sigan nan kiki yi zakin nan ine to ni fa da wahala ta kashe ni gara da bambancin birni da kauye shine zaki da maiko lokacin tana jin ta tangaras da ta ji kafa ya rike ido ya fara mishi mishi sai ki tana kuraba ni da sigan nan kuraba ni da tintini fa shi ana riga kafi ya tana a a ni fa garau nake ji na wasu ma har gaddama suke da likita ma sai su ma to kamar haka bani isra'ila suka kasance da suka tashi ku kalli kan garewa. imamu siddi ya ce ko fa da suka tashi yin sujadan fa ta gefe ɗaya suka yi sujada wallahi yadda kasar sa'idawan zamanin nan su ne ake cewa ko masu bacci da ido ɗaya ana ruwan sama suna kirgawa kuma su yi sujada da komatu don kar a yi ba su gani ba Allah ka raba mu da sana'an sa'ido harkan banza ke harka mai dawo da bakin ciki saboda dole Allah ya ɗaukaka wani ko kaki ko kaso wani a kasan ka yake Allah zai ɗaukaka shi to sai bakin ciki ya kashe kake nan zuciyarka ba ta da tsarki ko bai kamata kai bakin ciki don musulmi ya ɗaukaka a duniya ba bai kamata ba da arziki a masallaci da arziki da inda ake zagin Allah ina ya fi masallaci ko bai maka ba ai zai ma waninka to imam musulmi ya ce sai suka yi sujadan ma da bangare daya suna kallo mai zai faru da wannan dutsen tsakani da Allah ma ta wani wurin sun yi kokarin an hada da irin yanzu wata ce wallahi ba ta hamatanta za ta rinka leƙawa da idanuwan duka biyu ba za ta sujada ba Allon dungura za ta yi saboda kan dutse faɗo idan ne da tare da cewa ko ta tashi ta gudu ba inda za ta da dutsen zai cin mata to wannan sujadan ma da suka yi ku duba fa ba cikakkiyar sujada ba ne. sai rahaman Allah ta lullube su sai Allah ya kwarrage dutsen ya dauke kau da shi kai Allah ka yafe mana dan rahaman daga nan sai suka ce wallahi babu wata sujada da Allah ya fi so kamar sujadan da suka yi wanda ba sujadan da suka fi kauna kamar sujada guda ɗaya da suka yi Allah ya kwaranye musu wannan azaba ba ku dole su faɗi haka ba to kamar haka ne ta Allah ya ce rafaqana fawqahum tur khudhu ma atainakum ku riki abinda muka ba ku menene abinda muka ba ku mun karanta ayan baya wa id ataina musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadu mun karanta a baya al furqan alkitab aka ce shine mene at-taura ko al furqan din muka ce shine suka ce sifa ce ta at-taura din ko kuma shari'a da Allah shari'ar da Allah ya aiko shi da ita to amma nan da Allah ce khudhu ma ataina ku riki abinda muka ba ku yana nufin ku riki at-taura wadhkuru ma fihi wannan kuzu ma atinahu shi ne fassaran da Abul Aliya da Rabi' bin Anas suka bayar suka ce bi quwwatin da Allah ya ce ku rike shi da karfi yana nufin ku yi masa da'a shine riko da karfi din ko ai kamar haka mu ma annabi sallallahu alaihi sallam ya umarce mu akan sunnarsa yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di sai yace mene abdu alaiha bin nawajid na hore ku da ku yi riko da shiryarwa na ni annabi sallallahu alaihi wa sallam domin idan kun yi riko da shiryarwa ta za ku je aljanna cikin aminci Allah ka ba mu sa'a yace ce, fa ba na sakai nan kashi za ku yi ba a'a abdu alaiha bin nawajid ku ciza ku rike sunna da tamaran haƙoran, ko sunna ko kafar katako ko a mutu ko a rai sai sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wa in za ki shiga bayi ki tambaya mai annabi ya ce ki faɗi in kin fito ki ce mai annabi ya ce ki faɗi in an miki mutuwa ki fara tambaya ya annabi ya ce a yi ya ce a yi kaza kina kwalla kina bin sunna ba matsala idan kin samu wadata ki ce mai annabi ya ce a yi da wadatan nan ki yi ki aikata hankalin ki kwance ciki lafiya baka lafiya wallahi idan kika yi haka za ki gama da duniya lafiya ki yarwa ba wanda ya taba riko da sunna face yayi karshe mai kyau duk wanda ya riko da sunnan nan sai ya tsira karki shiga cikin masu sabawa karki shiga cikin wanda sai ki sa san ranki a gaba sunnan ma'aiki a bayan ki karki haka Sahabi ya ce fa aka tafi yaki a wurin yakin aka kashe mijinta aka kashe ƴaƴanta hudu ƴaƴanta uku da mijinta su hudu rai hudu rai hudu ga zawarci ga maraici duka Allah ya tara mata lokaci guda an dawo daga yaƙi aka zo aka ce mata ga babban ɗanki wani ya yi shahada aka ajiye gawan shi kun san me ta ce buɗan bakinta ta ce shi kuma annabin Allah ina yake aka ce ga ɗanki na biyu shi ma Allah ya yi masa shahada ya cika ta ce ku aje shi amma cewa nake ina annabi shi kuma wani hali yake ciki aka aje na hudun aka ce bayan 'ya'yanki uku ga mijinki ta ce ina tambayar ku annabi kuna ce mun ga 'ya'ya da mijina wani hali annabi yake ciki aka ce da ita yana cikin aminci da kwanciyar hankali ta ce ba zan samu kwanciyar hankali ba sai na yi tuzali da shi na yarda annabi yana raye ta sa kafa ta tsallake gawan daya biyu uku hudu ta je za ta shiga maza ta duba ina annabi yake ta ki mauke saboda bata ga annabi ba bata ga wahayi ba bata ga hanyar tsiranta na duniya da lahira to annabi sallallahu alaihi wa sallam yana can gefe sai ya hange ta ce wace ce wancan ke kokarin shiga cikin maza haka za ta shiga tita kuɗi ɗaya da maza aka ce wancan ce ga abin da ya faru an bata baki an bata baki cewa take sai ta ganka kuma shi kamar yana nan da ita tana bin ba ma inda yake take bi ba sai ya tura ɗanta karamin yaron ce ce je ka ce ma ma'aibiyarka ta dawo ina cikin aminci ta zo yana zuwa da gudu yana umma umma umma yana rike ta ta ture shi sai ya ce da ita annabiya ce ta daga kafa ba ta sauke ba da ta ji an ce manzon Allah ya ce wallahi sai ta dawo da kafan baya baya yiwuwa ta shiga gabansa da aiki da ko da magana kafanta ma ba zai taba kasa bayan annabi yayi magana ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi tana juyowa yaron yana haki tace da shi me yace sai yace ya ce ki dawo yana lafiya kuma ki je ki same shi daga nan ne sai ta fashe da kuka tace yanzu ne za ta ji da musibar da ya same ta tace duk wani musiba idan annabi yana raye sunansa sauki wallahi tallahi irin wannan imani ya fi a baki gida a abuja da manyan motoci ya fi a ce mijinki shi ne shugaban ƙasa shi ke sawa a yi shi ke hana saboda wannan shi ne haƙiƙanin arziki ta duniya da lahira allah ya sa imani ya zagaye kokon zuciyarki ki je yana tuka ki shi ke jan shi ke miki birki shi ke sa kiki gaba to wallahi ki gode ma allah kuma duk wani abu da zai raba ki da wannan abin da kike ji ki yaki wannan abin iya bakin ranki bakin rai bakin fama ki rasa dukiya ki rasa duk abin da zaki rasa wallahi idan akwai imani a ranki sunan ki yar gatan Allah duk ko wanda Allah ya zama gatan shi ya gama samun nasara to amma matsalan mu zunuban mu matsalan mu sabawa matsalan mu raunin mu matsalan mu ja da bayan matsalan mu nisantan inda za a dasa mana imani da ilimi sai muka fifita duniya akan lahira sai wannan ya zama mana matsala to don haka nan wannan ya sa malamai suke cewa faɗin Allah ta'ala da ya ce hudu ma a ce na kun bi kowace ku riƙi abinda muka baku da ƙarfi suka ce ai shi ne ku riƙe shi kai da fata kada ku sakaci da su Allah subhanahu wata'ala ya faɗi wannan domin ya nuna musu cewa dukkan mutumin da ya riko da wahayi da shari'a to yana kaucewa ne daga fitina tun daga kida za a turo musu dutse daga bisani kuma sai Allah ya kaddara tunda sun yi da'a sai aka faranye musu wannan abin da suke tsoro din Allah ta'ala ce wadhkuru ma fihi sannan ku ambaci abin da ke cikin wannan littafin da muka ba na alƙawarin da muka yi da ku ma'anansa malamai suka ce shine ku karanta a taura kuma ku yi aiki da shi ku karanta a taura kuma ku yi aiki da shi kamar dai mu ne a yau ɗin duk abin da aka faɗa sai kaga ya iya saukowa kan mu karanta alkur'ani mu yi aiki da alkur'ani karanta alkur'ani babban daraja ne karanta alkur'ani yana sa mu ce ya samu rahaman Allah karanta alkur'ani kasuwanci ne wanda babu faduwa a ciki Allah ta'ala ya ce ah, innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur sanu dai tabbas waɗanda suke karanta littafin Allah suke tsaida sallah suke ciyar da abin da muka azurta su a fili da boye irin waɗannan mutane maza ne su ko mata suna fuskantar wani irin kasuwanci wanda babu faɗuwa ko yankewa a tare da shi to kun ga shi karanta alqur'ani daraja ne tare da haka karanta qur'ani kaɗai baya tsira, da mutum sai yayi aiki da shi malamai suka ce shi yasa za ku ga duk da cewa zamanin allah sallallahu alaihi wasallam ana ta yaƙe yaƙe kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye ba a gama wahayi ba balle a ce an tattara wahayin suka ce amma tare da haka kun duba za ku ga akwai karancin tallayen alqur'ani a zamanin sahabbai har fa aka tsallako zamanin sayyidina abubakar aka tsallako umar sai da aka zo usman ne fa kusan shekara talatin ake magana ba kaɗan sannan da aka zo aka tara ƙur'ani irin wannan tara wanda ke hannunmu da kuke gani amma a baya ba a yi masa irin wannan tarin wani ɓangaren na hannun wance wani ɓangaren na wurin wane malamai suka ce daga cikin hikiman da ya sa ba a damu sai an tattara ba shi ne su mutanen zamanin suna karanta shi suna aiki da shi shi ya sa ba amfanin a yi rubutu ko kun fahimta shi yasa ba amfani a yi rubutun dama menene manufar saukar da littafin a karanta shi inama umirtu an abuda rabba hadi a karshe ce wa an al qur'an daga cikin dalilin halittar ki dan ki karanta alqur'ani a wuri ya ce wa qur'ana tartilan ku karanta qur'ani daki daki sannan a hankali yanda yake ba tare da sauya shi ba a wani kurun kuma ya ce faƙarahu ma ta yassara min alƙur'an ku karanta abin da ya sauƙaƙa a gare ku na alƙur'ani a cikin sallah idan kun tashi yin sallah to sun sahabbai duk suna yin wannan duk suna yin wannan Anas bin Malik da aka tambaye shi aka ce da shi ka zauna da sahabbai ce wallahi na rayu da mutum arba'in akalla a cikinsu. wanda ba su rayu da su ba suka ce don girman Allah ka siffanta mana yadda sahabbai suke Ya ce latar da su idan ka su da rana kamar ba su da lafiya kamar ba su da lafiya kamar suna cikin rashin lafiya amma idan ka bi bayan gidajensu da dare sai ka ji kaman an sako zakuna suna gurnani kamar zaki yana gurnani zai kai haji suka ce me kake nufi Ya ce babu gidan da ba za ka ji ana kiyamun laila a gidajensu ce babu gidan da ba za ka ji yana amo da littafin Allah a ƙarshen dare ba mu koyo sai da a ji min shari wata in tana min shari wallahi musamman wanda windan take kusa da kan hanya sai ka dauka wani hanyar ruwa ne ya toshi ba kuma abin dariya bane in kun yi tunani annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin imam muslim ya siffanta wasu mutane marasa rabo a gidan duniya da ya siffanta sai ce siffansu a duniya shine himarun bin nahar jifatun bil layl himarun bin nahar da rana za ku gansu aiki ina za ki wallahi ina so jin karasa ɗinkin nan ne don in samu kala? daga nan fa ta ce ana fara irin ɗan kunnin nan da ake na swiss ina so an ce in wasu yara inda tashi zan je in karasa zuwa a sai ki mene sai ki ce to akwai dai na fada so injin nuka? yanzu ina ganin lokacin azumi ina da kasuwa kullum tana neman tarawa aiki tukuru da rana imarun bin nahar aiki kamar jaki inji annabi da ranar tukuru aiki Ya ce amma da ka zo cikin dare jifa mushe ne ba sa motsi sun faɗi shi kenan, sai a salatu in ma an yi sa'a ba ta zuwan yara makaranta ya tashe ta ta hada da sallah da yi musu wanka ba annon sulasulam ya zargi irin wadanda to su sahabbai ba haka suke ba me yasa saboda sun sun tsaya ne a duniya don kwanciyar kabari ya musu sauki sun sa akwai baccin da za a yi shi mai tsayi shine na kabari to ki tsaya a nan tsayin daka namijin tsayuwa wanda Allah yake so ya yarda da shi sai ya zanto sanda zaki kwanta duniya na bakin ciki suna damuwa ke kuma kina alhamdulillahi rabbil alamin na karanta muku hadisin barra bin al-azib a ƙarshen abin da mumini zai faɗa a kabarin shi bayan gama mai tambayan kabari bayan an gama nuna mai gidansa aljanna ƙarshen maganar da mumini zai shine rabbi aqimis sa'a ya Allah dan girman ikonka a tafi kiyama kawai kar a tsaya a kabari Allah a wuce a wuce wannan yana da alaka da irin kyawun ayyukan ki yake yar uwa musulma yana da alaka da irin abin da kika yi na riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ta alaka sa karshen mu yake Allah ka kyautata karshen mu Allah ka yafe mu to shine Allah ta'ala ce wazkuru ma fihi ku ambaci abin da ke cikin at-taura ma'ana ku yi aiki da shi kuma ku karanta shi ku yi aiki da shi la'allakum tattaqun ko idan kuka yi haka ana tsammanin za ku samu tsoron Allah wasu malaman suka ce idan kuka yi haka ana kyautata zaton za ku samu kariya daga azaban Allah a ƙarshe sai Allah ta'ala ce sun wallai don Allah ku ji wani abu sun faɗin sun fai sujadan nan akai kaza da suka ga an yaye azaban ƙarshe sun wallai sai kuka ba da baya kuka juya kuka kau da kai min ba'di dalika bayan duk wannan dambarwa da ya faru tsakanina da ku sai Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum wallahi in dan rahamata ni Allah akan menene rahaman Allah shine tuba da Allah yake karba Allah ya ce in baitin na bude ƙofan tuba wanda ya dawo ina karban shi da duk abin da ya aikata kuma baitin rahaman da ne muku na aiko manzanni na saukar da littattafai su zo su koyar da ku yace la kuntum minal khasirin wallahi da kun kasance ta hanyar wannan warware alkawarin da kuka yi da kun zamto asararru a duniya in saukar muku da azaba sannan asararru in mun haɗa ranar alkiyama ku haɗu da azaba mafi girma kuma mafi tsanani wannan kusan su ne ayoyin da a yau muke iya samun su wanda darussa da dama za su iya fita daga ciki a takaice za mu iya fahimtar darasi na kangarewa da ta wurin kai irin na bani Isra'ila yadda Allah ɗauke wannan dutsen da duk abin da ya so ya musu domin su imani da shi amma tare da aka sai gashi sun zo ne sun wayi gari imanin ma ya zama abu ne mai wahala a gare su wurin aikata shi daga cikin abin da zamu amfana shi shine zamu fahimci karfin ikon Allah akan cewa yana da damar da zai iya kama duk wanda ya saba shi ya daga dutse akan yanzu wata za ta ce to ai mu babu dutsen to shi kuma Allah ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa kuwa? rashin lafiya rundunar Allah ce ko ba rundunar sa wallahi na ga wani bidiyo clip na wani mutum dan kasan Saudiya ko in ce an yi hira da shi a Saudiya yana zaune akan kujera yana zaune akan kujera yana magana yana kuka kun san me ke sa shi kuka in ban da bakin shi da idan shi ba abin da ke iya motsawa a jikin shi kuma babu inda ya shanye a jikinsa yake faɗa ya ce ya rantse da girman Allah ya rantse da Allah da zai tashe shi ra'ar kiyama zulubai suka ja mishi wannan wallahi tallahi da a ce zan ga bidiyon nan da na tura muku kun Allah ya sa in gan shi zan duba kwamfuta ta yana kiran mutane zuwa ga su tuba ne zuwa ga Allah yace shi ya ga illan zunubi ya ce kuma ba rana ɗaya Allah ya mishi haka in yi sai Allah ya ba shi alam in yi sai Allah ya alamin ɗin shi ka bari ba kai ina to matsalan shi ne kalla rana ala qulubihim bikin kanu yaksibun in kika yi zunubi ɗaya, matsalar zunubi sai ta janyo wata sai ta ƙaro, sai ta karo sai a waye gari sai Allah ya rufe akan zuciya sai a kasa tuba ga tuban ana so a yi sai ya gagara ya ce to wannan abin shi ne abin da ya aiki a kansa ya ce a ƙarshe na roƙon jama'a su roƙi Allah ya amsa mai tuban shi to ai gara shi ma yi nadama a kan zunubin wasu ba su nadama a kan zunubin daga cikin hikiman da za mu fahimta a nan shi ne abinda Allah ke nuna mana a wannan ayoyi shi ne abinda ke wajibi a kan duk wani mumini shi ne imani da Allah kuma mutum ya riko da littafin Allah kar ya rauni ruku da littafin Allah kar a yi rauni a kansa sannan kuma daga cikin hikima za mu fahimci duk wanda ya ruku da littafin Allah yana samun tsoron Allah kuma yana samun kariya daga azaban Allah duk yana cikin abin da darussan da za mu ɗauka a cikin waɗannan bayanai da muka karanta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah mana wajen sarki ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah sai mu je zuwa ga littafi na biyu ko